الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا توفة الحكام نا القاضي أبو بكر الأندلسي أيوة إن شاء الله زامي درسنا 31 ومنا cikin muna cikin babun nikahi wa ma ya ta'allaku bi, wato babin aure da abun ciki da alaka da da aure ajiya mun fara eh, sakin da gabata mun fara wannan babin mun fara fassaran wani baiti da yake cewa wal mahru was waz zawjani thumma al jumlatul arkani eh, sai lokaci ya kure mana za mu sake maimaita wannan baitin da kuma baitutukan da suke bayansa. ما ليس والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان والمهر سلاكي والصيغة دسيغة والزوجان دماء ورتاق دابي ومجي دماتا ثم الولي سنن ولي جملة الأركان وننسون الجملة ركن أوري بداهدو المهر سلاكي شين مكتئ ce شين سلاكي yana da sunaye da yawa daga cikin sunayensa akwai almaharu akwai asala rukuni ne daga cikin rukunin aure wanda dukkan malamai sun yi ijimai akan wannan bangiji ta lana cewa wa atun nisa'a sadukatihin na nila ku ba wa mata sadakinsu wajibi sadaka in babu wato ainihin sadaki babu babu aure sai dai kamar yadda muka faɗa wancan satin an so a sauƙaƙe sadakin saboda hadisin da manzala suka cewa a zaman nisa'i barakatan aisar hunna ma'una auren da ya fi albarka shine wanda ɗawainiyansa ta yi sauƙi saboda shi ƙulla aure ko yin aure kara mace ne ba mu awa ba. wato wani kulli ne na karramawa ba wai na canji ba ne. ba wai in ka ba da sadaki kiman sadakinka ya kai kimar matar da aka baka ba a'a an karrama ka ne sai aka karɓi sadakin aka baka mata so kaga duk yanda kai ma dai ba za ka iya biyan wato kudin wannan matan ba sai sa aka ambaci abun sadaki kawai wani alheri ne kai kai kuma aka saka maka da abun da ya fi wannan ah, sadaki rukuni ne na aure kuma idan babu shi to aure bai yi ba ya zama nikahu shigari nikahu shigar shine albuqu bil buqi ka ba wani yarka shi ma ya baka tasa ba tare da sadaki ba idan an yi wannan auren wannan auren fatacce ne wasigatu sai kuma siga siga shine kamar miji ya cewa babar yarinya ka aura mini yarka shi kuma sai ce na aura maka mijin ya ce na karba wannan shi ake to siga idan kuma wakili mijin ya turo sai tambayi baban yarinyan ko kuma wanda baban yarinyan ya wakilta ya zama wali sai ce ina nema wane auren wance shi kuma ce na aura ne wance sai ce na karba masa wannan shi ake cewa siga abinda ake nufi da ita shine a yi bayanin wato cewa an nemi aure ko an ba da aure kuma shi wancan ya karba shi ga ya kunce uba guda biyu al-ijab wal qabul al-ijab shine bayarwa aurarwa wal qabul kuma shine karba in an rasa ɗaya daga cikin waɗannan, to shi ga ba ta yi ba dole wali matan ya ce na aurawa ne wance shi kuma mijin ko wakilinsa ya ce na karɓawa ne auren wanci wannan guda biyun dole ne amma na farkon cewa ina nemawa ne auren wanci ba dole ba ne ko baka nema ban haka ce an aura maka sai ka ce ka karɓa kenan ko ka karɓa masa shi shikenan siga ta yi shine ma'anan al'ijabu walƙabul al'ijabu tabbatar da an aura maka al kuma tabbatar da ka karɓa ko an karɓa maka wannan ne abin da ake nufi da siga na aure wato siga na aure kamar siga ne na ciniki yanzu ciniki ka ce na saya ka ce na sayar maka na saya na sayar maka ko na sayar maka na saya kaga ke na saya dubu goma na sayar maka ko na sayar maka dubu goma na saya ke nan ciniki ciniki ya kullu to haka shi ma wai na aura maka na karawa inda waliyin zai ce na aura maka shi ko ce a ban karɓa ba to aure bai kullu ba dole sai ya ce na karɓa. da zai ce na karɓa, shi kuma waliyin bai ce ya aura masa ba to nan ma da aure aure bai yi ba to da ka dole sai an samu bangare biyu bangaren waliyi mai aurarwa da bangaren kuma ango mai karɓa, ko shi da kansa ko kuma ya wakilta wani ya karɓa masa to nan akwai matsala kafin a zo kan su yi ba. shine ba a ba a neman aure akan aure ba a neman aure akan aure idan mutum ya zo yana neman aure kuma har ya kusa ya yi auren an yi alkawari an bashi to bai halatta kai kuma ka zo ka nema ma domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Bukhari da Muslim ya ce la yakhdubu ba'dukum ala khidbati akhihi hatta yasuqa aw ya'zana lahu al-khadib kada ɗayanku ya nemi aure a kan neman ɗan uwansa har sai wanda ya fara neman ya bari ko kuma ya maka izini yake na janye ka je ka nema wato anan ana nufin in an yi baiko shi sa malamin fito suka ce na rakana ƙara ba. idan sun karkata zuwa ga juna suka kusa su yi auren ba wai a farkon nema ba farkon nema kam ko mutum ɗari ne za su iya neman yarinya ɗaya za su iya takara amma a ƙarshe idan aka yi wa ɗayan alkawari idan ma an riga an karɓi sadaki ko kuma an ce an bashi ana jiran lokacin aure to kaga an riga an karkata zuwa gare shi to kai kuwa bai halatta ka zo ka shiga a wargaza wannan baikon da aka yi ko karkatan da aka yi ba saboda wannan zai haddasa gaba a tsakanin musulmi shi yasa musulunci ya hana kamar mutum ne ya yana cinikin gida ko fili ko mota ko ni abun siyarwa yana tiyawa har an nuna alaman za a fi kaɗan ƙara da ya ku sayar min haka to bari mu ɗan yi nazari to wani kuma ya zo ya ce ya ƙara a'a sai da yin a farkon nema ne a farkon cinikin ne dama ka saya ba an ma nuna alaman da a sayar maka ba to anan wani zai iya shiga shi kuma ya ƙara amma an karkata akwai alaman da a sayar maka to sai mu ce saurara haske in wancan din ya fita tukun in bai siya ba idan ya siya sai a sai a sayar masa shi yasa ne hadisi ce wala sumu ala sumi akhi mutum da zai ci akan tayin yin ɗan uwansa ba saboda duka zai iya haɗa wato ainihin adawa ne da gaba saboda haka ba a neman aure akan neman wato wani amma idan aka karkata abin da yasa malamai suka fassara wannan hadisin cewa in aka karkata za a za a auren da kai aka baka yarinya ta ce kai take so kuma an ce an maka alƙawari za a aura maka cewa sai in ya zama haka ne da zai shiga ba saboda akwai hadisai guda biyu da suke nuna a farkon nema za a iya yin ƴan takara guda biyu ko uku Fatimatu bin Qais lokacin da wato mijinta ya sake ta manzon sun haya ce in ta yi izza ta sanar da shi to kafin ta sanar da shi bayan ta gama idda sai ya bin Abi Sufyan sai zo yace yana son ta da aure Abu Jahan shi ma ce yana son sa son ta da aure dukkanin su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma manzo sama da yace ta zo ta sanar da shi din shi kuma yana son ta auri Usama ne shikenan sai ta zo ta shawarci manzo Allah sama ta ce to ga mutum biyu sun neme ni Abu ya gama idda Abu Sufyan yana so na da aure Muawiya bin Abi Sufyan afwan sannan da kuma Abu Jaham me kake gani ya rasulullah ma'ana wa zan aura a cikin su sai manzo sun ha sai ce kake aure ko ɗaya daga ciki dalili shine yace fa amma muawiyatu ma la lahu muawiya talaka ne bai da kuɗi miskini ne wato bai da halin da zai iya rike mace a wannan lokacin abin da ake lura da maskanan mutum shine zama bai da sana'an da za ta iya rike shi ba na nufin sai ka tara dukiya bai don sana'an ka za ta iya rike ka kai ba miskini wani amma in ba ka da sana'a kwata-kwata ko sana'anka ba za ta iya rike ka ba ba za a baka mata ba saboda in an baka ma wahala za a sha kuma a ƙarshe abin da ya zo ya faɗi to sai sai ce karki aure shi sai ce wa amma Abu Jaham fa kana la yabu asaw an atiqi amma Abu Jaham shi baya sauke sannansa daga kafadansa kullun sannansa tana kan kafadansa to nan sai malamai suka fassara biyu karki aure shi saboda wannan illan su ko suka ce ma'ana bi yawan tafiye-tafiye ne bai da lokacin matarsa domin matafi a lokacin zai dan zari sandansa ko dan takobinsa idan zai tafiya saboda ko za ka haɗu da wani abu akan hanya ko ta shagga ta jeji ko ni dan ta'adda shikenan kada ki aure shi wasu malamai suka ce ma'anansa bai dukan mata ne wannan ne ita tafi daidai domin ya zo a riwayar muslim wa amma abu jan fa kana barraba nisa Abuja ya kasance mai dukan mata ne karki aure shi to duk mutum mai dukan mata ko ai ba zai daɗin zamantakewa na aure ba kai ma za ka yi ba yarka waje wanda zai dinga dukanta ba saboda haka sai aka ce kada a bashi shi ma dukan mata illa ne da take sa ba za a ba mutum mata ba saboda ɗabi'a ce mara kyau ai akwai hanyoyin da ake bi kafin a yi duka in an ce barraba mai yawan duka dukan ya halatta amma a ƙarshe kuma dukan ma daidai wa daida ba duka wanda wato ainihin za ta karya gaba ko ta raunana jiki ba ubangiji ta ala cewa wallati ta kafuna nushuzahunna fa'izuhunna wajruhunna fil mabaji wadribuhunna sai ka yi wa abi na nasiha ba ta yi ba ka kaurace mata bai yi ba sannan a ƙarshe za a zo a yi dukan dukan kuma sama ya ce bar mubarrihin ba wanda wato zai ke da tsanani ba to shi kenan Abu Jahan ban gaira ba dalili yana duka ko kuma abin da kai ai duka ba shi duka yake foro da duka abin na ba matsala ne to sai ka ce kada ta kada ta aure shi sai ya ce walakin ninkihi usama ki aure usama usama bin zaid sai ce fakaritu sai ji bana son usama me yasa ba ta son usama usama asalin sa dan bawa ne dan zaid bin harisa sai da ta bawa ne manzala sama yi inta tashi? ya gaje shi a wajen babansa sau da aka da za ta aure tana balarabiya ya sannan ta zo ta aure kuma bawa ta ce sai na ji ba na son sa manzo Allah ya ce in ki usama ki aure usama ta take da manzo sama ya dage kenan sai ce sai ta yadda Ta ce sai na yadda na aure shi a ƙarshe ta ce fanakatuhu faja'ala Allahu fihi khaira na aure shi Allah ya sanya alkhairi a auratayyan kuma na dinga jin dadin auren da na yi da shi to a nan ta bi shawarar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka wani lokacin abin da babba zai hango yaro bai zai hango shi ba shi yasa mace ba wai duk mijin da ta kawo sai a yadda da shi ba sai an lura mene ya cancanta a bashi yana da matsala ko bai da matsala sannan idan ka kawo wani ta ture kuma in kana da hujjoji ka tsaya ka gamsar da ita ko za ta gamsu kafin ka haƙura don kila kai abin da ka hango na alkhairin ita kuma ba ta hango shi ba to muhallu shahid a wannan hadisin shine muawiyah bin ya riga usa bin zai neman fatima bin tuqais haka nan kuma abu jahan shi ma riga nema kuma fa abun nan usama yazo ya shiga kuma aka aurawa aka aurawa usama din to kun ga kenan wani yana iya nema akan neman wani amma idan bai karkata ba sannan na biyu shine hadisin ibn wahab yace zaid bin sabit ya zai ya samu sina umar lokacin yana khalifa yana amirul mu'minina sai ya ce ga can wanci da Allah yana son ka je ka tambaya mini ina son ta da aure kafin ya je sai ɗansa kuma Abdullahi bin Umar shi ma sai zo ita ina son wance ka tambaya mini ita kun ga sai na Umar bai ce masa Zaidu ya riga ka ba sai ce to kawai shi ma ya amsa masa shikenan sai ya tafi aka kira mata ya ce Zaidu bin Sabit yana son ki da aure kuma kin san waye Zaidu shugaban mutanensa ne da qaumi ya yi beci, ya faɗi falalansa Ya ce to bayan nan kuma Abdullahi bin Umar yana neman ki da aure kuma kin san waye Abdullahi bin Umar dan shugaban ƙasa ko dan khalifa don ya wace shugaban ƙasa ma shugaban duniyar musulunci gaba da shi ma yana son ki da aure bayan ya isar da wannan sakon sai ce to ni ma amirul mu'minina ina son ki da aure <laughs> shige na yace dariya ta ce amirul mu'minin da gaske yake yace da gaske nake yi sai ta ce to na zabi amirul mu'minina saboda duk ya fi su daraja ai ya fi su matsayi ya fi su daraja wajen matsala da zo da aka sai ta zabi daraja din na bar duka wayannan matasan gaba da zaidu matashi ne abdullahi bin umar ma matashi ne to kaga kenan anan mutum uku sun yi takara akan mace ga zaidu ga abdullahi bin umar kuma ga babansa saboda haka dukkaninsu kuma a lokaci guda sai dai shi shi shine ya kada ainihin <laughs> matasa ko ba abu mamaki bane don dattijo ya kada matashi ana duba matsayinsa a matsayinsa na babban abokin manzo da sama kuma khalifa a wannan lokacin lalle zai iya kada matasa ai da ta zabi sauran da ta yi kuskure ai da ta yi kuskure da ta bar abun da yafi so kenan wannan ko yana mana da da uba ma suna iya takara da da uba suna iya takara kuma ba wani matsala a ciki da ya je ya ci baban ya tambaya masa ya tambaya masa shi ma ya tambaya wa kansa kuma ba wani rikici <laughs> da ai rikici ne ai abin nan abin nan <laughs> nema ne wani ya ba a wancan lokacin to a yanzu mai sa da zai yi ba ba wani iskali a ciki kana so ina so ne niwa haka shari'a ba ta haramta wannan sannan kuma ya halatta in wani ya ce ka tambayo masa mace kai bincike a kanta kaga irin matan da kake so ne in ka je ka tambaya masa kai ma ka tambaya wa kanka kuma ba za a ce ka yi ha'inci ba <laughs> amma yanzu wani ka masa haka zai ta wannan ya ha'ince ne ai har abada ba ku sake magana to ba iskali a ciki shari'a ne ta halatta don ba ta riga ta karkata zuwa wurin ka ba amma in ta karkata to wannan kan babu idan da za a ce duk wanda ya fara neman mace wani ba zai shigo ba ai da an cuci matan dan wanda bai tantance ba ne fa shike nan kawai dole sai haƙura ta aure shi ba akwai matsala saboda haka manema da yawa ɗin yana da muhimmanci za ta zaɓa ita ma wanda ya mata kamar yadda kai ma zaɓa kai ai akwai matan da yawa ka zaɓa ita ma kamata a ce akwai samarin da yawa sai ka zaɓa to wannan shi ke nuna wani yana nema akan neman wani amma idan ba su karkata zuwa ga zuwa ga aure ba wannan shine rukuni na biyu wato shine abin da ya shafi wato sika bayan neman aure wanda kuma shine ake cewa kullu auren a al'adance duk inda aka haɗu za a ɗaura aure to ana son a ji ina nemawa ne auren wance na aurawa ne wance na karɓawa ne shikenan abin da ake wannan shine ƙarshen rukuni na karshe a aure duk da ba shi aka kawo a karshen ba da za ka ba da sadaki ai komai da komai in ba yi wannan sigan ba to ba baka mata mata ka ta zama matarka ba ba dama ka sadu da ita dole sai an yi siga shi yasa waɗanda suke cewa an maka baikon aure ya halatta ka sadu da ita wannan kuskure ne kuskure fahimta ne saboda akwai ni kahu tafwid wanda zamu zo kansa ya halatta a kulle aure ba a faɗi sadaki ba amma kafin ka sadu sai ka ba da sadaki ka faɗi sadaki to kaga wannan ai ba a kullan ba ga mata ga miji ga wali ga sadaki amma ba a yi siga ba rukunin aure ba su kammala ba tunda ba su kammala ba kuwa to ai ba za a ba za a ce ta zama mata ba amma wancan da aka ce za a iya kulla ba a faɗi sadakin nawa bane ai ba an yi ba sadakin bane an yi ne da sadaki amma kafin a tare za a gaya mata ga abin da za a bata na sadakin ta akwai bambanci da wannan wanda za mu zo a kansa insha Allah darasi na gaba to rukuni na biyu na uku shine azzaujan ne ma'auratan guda biyu ma'aurata guda biyu miji da mata abin da ake cewa rukuni shine in an babu abun ba abun saboda haka inda za a ce za a zo a kulla aure amma ba miji ba mata auren zai kullu to dawa dawa za a kulla ko akwai miji amma ba mace ko akwai matan babu miji to saboda haka dole a samu azzojan suna ke cewa almahallu wato mahallin auren kenan wannan shi ma rukuni ne sharadin sa ya zama ya halatta a yi auratayya a tsakanin su kada a haɗa ya da uba ko ya da kanwa wannan haramun ne ko goggo da dan dan uwanta duka ba a haɗawa saboda haka akwai matan da aka ware aka ce haramun ne ka aure su to ya zama au wacce za ka aura ba ta cikin wa'innan kamar mamarka ba mamarka ba ne ba ƙyarka ba ne ba jikarka ba ne kuma ba ƙanwarka ba ne don ubangiji subhanahu wataala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti Allah ya haramta muku ku auri iyayenku mata da 'ya'yanku. da ƴan uwanku yayinku ko kanninku wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya sannan kuma an haramta muku auren gwaggwaninku ƙanwar babanka ko yar babanka an haramta maka auren yafin donka ƙanwar mahaifiyarka ko yar mahaifiyarka an haramta maka auren yar ɗan uwanka yar uwanka ko yar ƙaninka don yar kake an haramta maka auren yar yar uwarka to da haka wa'annan haramun ne ka abin nan ka aure su to haka ne in sun shayar da kai ma shayarwa ma yana bin wannan abun nan ne sannan ba ka aure matar babanka ba ba za ta yanke ma na ka abawakun minan nisa illa ma kasara ba za ka aure matar babanka ba ba za ka aure matar ɗanka ba domin surkuwarka ne ita ma ba ba za ka aure ƴar matanka ba ƴar matanka ba za ka aura ba to nan da makamantansu ba za ka aure matar aure ba wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum da aka zana aka ce haramun ne ka aure su sai ka duba matan da za ka aura ba ta cikin wa'in nan idan ba ta ciki nan ne ta zama muhallin aure amma in tana ciki ba ya halatta aura. Sau da aura saboda haka in kai shakka sai ka tambaya ya halatta ka aure ta ko kuma ya halatta ka aura ba sannan rukuni na na hudu da malaka shine alwali wato shine wali wali shine baban yarinya ko wanda zai tsaya a matsayinta baba shine asalin wali in yana nan ba wanda ya isa ya daura wa yarsa aure sai da izinin sa ko shi ya daura da kansa ko da izini ya ce wani ka je ka bada wance to bun ya sa wali ya zama rukuni saboda mace ba ta iya aurar da kanta wali bangaren mace ne amma shi namiji yana iya ya aurar da kansa wato ya karba wa kansa aure in ya tura wani ya karba masa to wakilinsa ne ba waliyinsa bane amma ita mace kuma komin matsayinta ko shugabar ƙasa ne ba za ta ce na aurawa ne kaina ba ba dama dole sai dai a aurar da ita manzala su sun haci wala kaha illa bi waliyin hadisi ma mace ingantacce hadisi babu aure ingantacce sai da waliyi in babu waliyi babu aure a hadisin ibnu manzala manzon sun haci la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwiju al-mar'ata nafsaha mace ba ta aurar da mace kenan wali ba zama mace sannan mace ba ta aurar da kanta hadisi ne ingantacce so da haka kenan wali dole sharadin ya zama namiji kuma ya zama mai hankali ya zama baligi wanda ya san menene aure so saboda haka mace ba za ta aurar da mace yatta ba dole sai an samu wani miji ko babu a danginsa sai an kawo wani ya zama ne a matsayin a matsayin waliyinta sannan wani hadisin na Abu Dawud manzo sun ce ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun duk matan da ta aurar da kanta ba tare da izinin waliyinta ba to auren ta bace ce ne to da haka waliyinta ne kawai zai aurar da nan ba ana nufin wa in waliyinta ya bata izini ta aurar da kanta auren yayi ba a, ana nufin ba waliyinta ne aurar da ita ba duk matan da ta aurar da kanta ba tare da wali ba auren ta bace ce ne kuma ko an tare sai an wargaza aure ko an tare ko sun sadu za a wargaza aure. don an yi shi ba aure ne ingantacce ba ya rasa rukuninsa guda ɗaya shi sa zuwa ƙarshen hadisin fa in dakhala biha falaha mahru min farjiha fa in istajaru sultan waliyu man la idan har ya riga ya tare kan a wargaza auren za a wargaza shi amma ta ci sadaki saboda ya halatta farjinta amma duk wanda ba ta da waliyi manzon sama ya ce to sarki shine waliyinta ko mu ce mai unguwa ko kuma shugaba na wannan wajen ko alkali to shi zai zame mata waliyi ko zai iya zai iya aurar da ita in kuma ta samu wani zai mata waliyi shi kenan so su bangaren waliye suna fita ta dangin uba ne uba yana da karfi sannan sai ɗa sai abun nan eh, mai sunansa sai baffa baffanu har a zo ɓangaren yayu da sauransu kenan waɗanda dai ta haɗa uba da su su suke da ƙarfin aurar da ita sai in babu su ne to dangin uwa za su iya yi ko kuma in su suka ba dangin uwan izini su yi ko kuma su wanda ya cancanci wali takan yi ne ɗauki wani ya ce wane ya zama waliyin ƴata shikenan zai iya zama wato ainihin waliyi to amma idan aka yi babu waliyi to kuma auren wannan wannan bai yi ba sannan malamai suka yi saɓani yana daga cikin sharuɗin waliyi ya zama adali ya zama mutumin kirki ko kuma ba sharaɗi ba ne ko fasiki ya aurar da yarsa auren yi wasu suka ce dole ya zama adali sai ya zama mutumin kirki kenan yana idan mutum fasiki ne sai dai wace ta wani adali mutumin kirki sai ya zama waliyinsa wasu ma suka ce a'a ba sharaɗi ba ne ba sharɗanta mutum ya zama mutumin kirki kafin ya zama waliyi ba sai dai idan ba mutumin kirki ba ne takansa in zai kawo suka a cikin auren za a jaye waje ne ta wani mashayin giya ne ko ɓarawo ne ko mai shaye-shaye ne ko mazinaci ne ko makamancin wannan to yana da kyau a duba mutum mai kamala ya zama wali amma da mutum ko fasiki ne ya zo ya aurar da yarsa ya ce na aura maka wance ko na aurawa ne wance shi wance ya ce ya karba auren ya yi da ce mafi inganci babu sharaɗin ya zama zama adali tashin ma mijin ba sharaɗin ta zama adali ba kuma haka wani yawa sai dai an so ne kafin ka ba da yarka mutum ya zama mai adali mutumin kirki ita ma ta nemi adali mutumin kirki amma idan mutumin banza zama ya aure ta dai auren ya yi sai dai in zaman ya gagara ne ko aka ga akwai barna a nemi yadda za a za a riba aure ballantana kuma ballantana kuma wadi to anan akwai fadakarwa shine ba waliyi bai da daman ya aurar da mace ko da yarsa ne in dai baliga ce sai an nemi izininta sai an tambaye ta tana son shi wanda ya zo nemanta kafin a aura masa in ta ce tana so shi kenan idan kwa ta ce ba ta so to dole ya haƙura wato ma'anansa kenan babu auren dole babu auren dole a shari'ar musulunci kan wani mutum ya yi wa yarsa auren dole ta zo ta samu manzan sama ta sula ba babana ya yi ya mini auren dole ya aura min ɗan ɗan uwansa don ya samu shiga wurinsu manzo sun ce in kina so auren nan a bashi in ba so a warga zafi. ita ce to na zabi abin da baba na ya zaba amma na haka ne don iyaye su san cewa abin ba a hannun su yake ba haka nan dole a nemi izinin a nemi ra'ayin ita yarinya kafin a auren saboda me saboda ai aure shi zamantakewa ne na soyayya wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun aure aya ce ta ubangiji ta'ala ya shir'anta shi don a samu nitsuwa a cikin sa kuma ya sa kauna da tausayawa a tsakanin ma'aurata to in ba soyayya wani nitsuwa ta samu ina maganan kauna ina maganan kuma tausayawa duk babu sai ka ga mace ta yanka mijin da ma ko ta zama abokin gabansa saboda babu soyayya a ciki to saboda haka in dai ba ta so to kar a tilasta mata idan har mijin wanda ya cancanta a aura ne to sai a gamsar da ita da dalilai har ta ji tana son sa amma ta ce ba ta so babu babu auren dole shi yasa musulunci ya shar'anta kafin a yi aure a ga juna ita ta ganshi shi ya ganta kuskure ne a yi aure ba su ga juna ba irin auren da ake a social media za a wani abun nan galibi an ga hoto kawai shi bai zo ba ba matsala ba ne don ka ga hotonta ka ga hotonta amma kafin a yi auren su zo su ga juna amma kawai kai ka ganta a hoto ita ma ta ganka sai an yi auren in kun zo kuma sai ka ga yadda kake tsammanin ka ba haka bane ita ma ta ga yadda kake tsammanin ka ba haka bane wannan ya sha faruwa to da haka sai a zo auren ya zama bai zai yi karko ba kowa yana jin haushin dan uwansa dama ado sai ka ɗauki hoton kai ma ado kai ka ɗauki hoton kuma kyamara yana iya gyara mutum ya nuna shi fiye da yadda yake kansa ya wuce yadda yake to kun ga idan aka zo ran da aka zo aka haɗu to sai zama akwai akwai damuwa sai an ga juna shi yasa wani daga cikin sabon manzon sama ya zo yace manzon sama ya zan auri wato wata daga cikin ansarawa yace ka kaje ta ne yace a yace unzur ilaiha fa inna fi ajin ansari shay'an kaje ka kaje ta don a idon ansarawa akwai wani abu akwai wani abu a idon ansarawa kaga in zaka auri mace mai aibi kuma ka san da aibin ba matsala ai bare da me ka ba dama ka ganta ka san da shi amma baka san da shi ba sai ka zo ka aure ta sai da ta zo sai ka ga aibin to wannan abun zai dame ka manzala ce je ka duba ta kada ka yi tamanin ba ta da matsala kuma ta zo ya zama akwai matsala ko kuma kyan ke zama bai maka ba don kyau din kowa da irin kyansa ne kai yanzu matan da kake ganin ta maka wani kuma ya kalle ta sai gaba ta masa ba wanda shi kuma wancan din ta masa kai kuma in ka kalle ta sai ka gaba ta maka ba da haka kowa da irin da irin kalan kyansa da shi yasa dole abin nan a kalla kafin nan manzon sa yace idza khada dukum imra'atan fa in istata an yanzura ila ma yad'u ila nikahi ha falyaf'al idan ɗayan ku ya kalli mace da yake son ya aure mace to ya du ya kalle ta ya dama ya kalli abin da zai sa ya aure ta to ya kalla dan wannan sai shi zai fi yasa wani hadisi manzo Allah ce fa innahu ahra an yu'dima bainakuma in ka kalle ta din fi a samu soyayya tsakaninku dama kun san kun san juna muhammad bin maslama zai nemi wata yarinya sai zai yana kallon ta yana ta kallon fiskanta zai aure ta sai take ce a ah, yanzu kana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kallon shi sai jawo mata wannan hadisi ya ta ai manzon Allah ne ya ce a kalla shi ne yace in kana son zaka aure mace ka kalle ta yawa wannan shi ya fi sa soyayya kuma idan auren an yi shi ana soyayya ana shauƙin juna ana begen juna ya fi akan a ce babu soyayya a ka abin nan kafin auren to so da haka shi yasa shari'a ta halatta zaka ga fiskanta da tafin hannunta iya nan kawai fiskanta zai nuna maka cinta tafin hannunta kuma zai nuna maka lafiyanta in ma kana tsoron mai ciwon kuturta to in ga tafin hannunta ka ga yan yatsunta da ka san cewa babu kuturta ba wani ta ɗaure balere ko ranere saboda haka kaga babu abun nan ba ka ka ka sai baka samfur din sauran jikin ta kawai ga yanda fatan ta in ka duba fatan hannunta in ka duba fiska kuma ya baka ya baka cinta wannan shine zaka kalle shi wato ba tare da an rufe shi ba sauran kuma abin da zaka kalla duka wannan a cikin sutura zaka kalle shi kaman tsawonta ta doguwar mace take so to na ko cikin sutura zaka gani in gajeruwa kake so ma ko a sasa sutura za ka gani in tsakatsaki ne ma ko a cikin hijabi za ka gane wannan in siriruwa ce a cikin sutura in mai kiba ne duk a cikin sutura za ga wannan don sutura ba za ta ɓoye wannan ba amma kyau lullubi yana boye shi in an rufe fiska lafiyan fata idan ba a buɗe hannun nan ba za a iya ba za a iya ganewa ba to wannan duk shari'a ta yi haka don ya zama idan za ka yi aure ka auri wacce kake so fanki huma da kun minan nisa ita ma in za ta aura ta auri wanda take so dole akwai soyayya a tsakanin aure idan an samu wannan kaga ba maganan auren dole kenan ba auren dole aka mata ba to bayan duk an yi wannan kuma sai an tambaye ta kana so ko ba ta so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as a ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tustazanu wa iznu iznuha sumatuha ita bazawara ita ta fi cancanta da kanta fiye da waliyinta ma saboda ita ta taɓa yin aure yayi ita ta cancanta da zaben mace idan shi wali yana da haƙƙi ya zaba mata miji to ita ta fi cancanta da zaben miji inda za a duba a kashi ɗari to ita tana da kashi sittin shi yana da kashi 40 ne amma budurwa kuma waliyin ya yafi karfi wajen zaɓen miji fiye da ita amma duk da haka manzo sun ce ana neman izinin ta ita wacce ita ba zawara za ta ce ina son a aura mini wani sai ka duba in nagari ne kawai cikin sai ka aura mata amma budurwa kuma kai ne za ka duba ya cancanta ko bai cancanta ba sai ka nemi izinin ta a aura miki wani in ta ce i ita ba ta iya fitowa a fili ta ce ka aura mini wani ma yana da wahala duk da a yanzu yana iya faruwa amma dai asani yana da wahala ya yasa manzo sun ya ce budurwa ana neman izininta ana neman aji mai take a wajen aurenta tana so ko ba ta so to sai sahabbai suka ce fa kaifa iznu haya rasulullah ya za a gane izinin budurwa kuma budurwa za ta iya cewa yanzu ina son wani yanzu aura min shi yana da wahala saboda kunyan ta me saboda kunyan budurwa kisa idan ana lissafin ana misalin kunya ana yi da budurwa ne aka ce kana su sama a shadda an min al-azra'i fi hijriha manzo sama ya fi budurwa a ɗakinta a kukan ta ɗakinta wato kunya Shi ne idan budurwa ta balaga ana ta mata ɗan bukka a ɗan a ɗakinta, kefe za a cire ta daga ɗakin babanta da mahaifiyanta to tana da tsananin kunya in ta jin wani namiji ya fito ta shiga cikin ɗan ɗakin ta kawai ɗan bukan ta aka ce manzo Allah ya fi irin wannan budurwan kunya to yanzu irin wannan ƴan matan za su iya cewa ina son wani sai sa abin suka ce wai ya izinin ta ne manzo Allah sai ce an taskuta shi ne ta shiru in ta yi shiru kawai to tana so ne don in ba ta so ko ba za ta ji kunya ta ni ba na sonsa. wannan ai ba matsala ne. amma in ta ce ina sonsa. za ta kai wannan anya tana da kunya ko anya tana da kunya to shi yasa sai a ce ta shiru wannan shine galibi a zamanin da amma yanzu kam in ta yi shiru ka haɗa ta da gwaggwanta ko ta addanta da Allah ko ya jikwanta ta koma gefe ta je ta zauna da ita kina son wane nan ne ko ba ta so to za ta faɗa za ta ke tana so shikenan sai a zo a ce abun nan a gaya maka in kuma duk a can ima sai ta murmushi to tana so din ne tana so din ne amma don kawai kai uba ka kira ta kila za ta ji nauyin ta ce maka ba ta so din eh za ta ji nauyi za ta iya ko tana tsoron ka zaka buge ta ko wani abu makamancin wannan ko kuma ta yi shiru din nan dai kawai dai wani abu ne ta tsunsa a ranta to sai a je a tambaye ta a gefe amma a zamanin da in ta yi shirun kawai shirun ya ya wadatar shi ne maza su ma ce an tasmata kuma amma har yanzu fa akwai fa kasan na Allah ba sa karewa <laughs> ko da yake masu faɗan ma na Allah ne amma dai har yanzu akwai masu kunyan da ba za su iya faɗan ina so ba sai dai ta yi murmushi kawai amma ba za su iya faɗa ba to maza su ma ya ce idan ta yi shiru ta abun nan a bata shi to in ta faɗa da bakin ta fata ce ina son wani za a aura mata ko bara aura mata wa ai shefi ma cancanta ko to amma bin haza a zahiri ya ce a in ta faɗa da bakin ta ko an yi auren bai yi ba <laughs> saboda ai manzan sama cewa ya ce shiru <laughs> ita kuwa ya ce eh, ina son sa saboda haka ta saba abin da ya zahirin hadisi amma zancen da ya fi inganci wanda shine dukkan malamai suke a kansa in ba shi ba shine idan ta yi magana sai a ce ni babi aula sai a ce ballantana ah, to aka ce ina so ta yi shiru ma aka ce a aura mata ballantana ta ce ina so ai ta kasa hakuri ne ta bayyana kawai sai a aura mata shi to idan kuma ba ta ce tana so ba kuma ba ta yi murmushi ba da aka tambaye ka san in ta yi murmushi kina son wane ta yi murmushi ta yi shiru wannan alama ne to sai ba ta yi murmushi ba wacce ce tana so ba kuma ba ta yi shiru ba don ya za a yi zai yi ko ba zai yi ba ba ta yi shiru ba ba ta ce tana so ba ko ba ta yi murmushi ba ne ta fashe da kuka ba <laughs> ga yadda kuka ga ba ta yi shiru ba wani sauti ya fito sai ta kama kuka tana ta hawaye tana ta hawaye Don yanzu ya za a yi wale 'Yan fito suka ce to a taba hawayen aji idan hawayen nan mai sanyi ne to tana so ne idan mai zafi ne kuma kukan bakin ciki take yanzu za a aura mata wannan don mata da gata don kukan baki za hawa bakin ciki an maka da zuwa misali wa bakin ciki zafi ne suke da shi na farin ciki kuma sanyi ne suke da shi don ƙurratu ainihin ne duk abin farin ciki yana sanyaya maka idanunka saboda haka in kai kuka ma kukan daɗi ne kuma za maka albishir an baka miliyon ɗari ba hawa ba abin nan ba zato ba tsammani ya ka fashe da kuka kaga wannan ba kukan wahala ba kukan bakin ciki kukan jin daɗi to aka ce idan hawayen masu sanyi ne to kawai tana so ne idan kuma masu zafi ne a ba ta so kawai ta kasa fita ne ba ta so ne ana fa duk matan da ne fa yanzu yanda suka waye nan kam sai an kare to wannan shine abinda matakan da za a bi kafin wali ya ce to shikenan kai miji ka zo a yi siga a aura maka mata kuma ka turo waliyanka a zo a aura maka a zo a taura aure amma idan ba ta yadda ba ga wannan ba za mata auren dole ba, sawa’un ba zaura ce ko budurwa. Sai ce wa fit dukoli hatmu fil ishadi, wa hawa filin ikadi, fasi ga tunnut ubi maka an kaha, ni muktabin ta’abbudan mustaubaha wa rubu dinarin a kallon mustaƙi wa laisalil a kari haddun martubi. Yake wa fit dukoli, abin da ya shafi tarewa, alhatmu wajibi ne fil ishadi wajen kafa shaidu. wa hawa mukammalun shi mai cikawa ne filin iqadi wajen kulla aure kun ga mun faɗi dole a samu miji da mata dole a samu wali dole a samu sadaki dole a samu siga yanzu abin da ya rage na biyar wanda shine malamai suke sabani a kansa shine wato shaidu shin shaidun nan su ma sharaɗi ne na aure ko ba sharaɗi ba ne wasu malamai suka ce sharaɗi ne rukuni ne sharaɗi ne rukuni ne wato dole sai suna nan a kulla awai. sai suna nan wasu wasu ka ce a sharaɗi ne ba rukuni ba ne ba cikin rukuni idan mun ce sharaɗi ne ba rukuni ba ne ba dole sai suna nan za a kulla auren ba da uba da mijin za su iya kullawa na aura maka na karɓa ko da uba da wakili. a kulla kawai shikenan to amma ba za a tare ba sai an kafa shaidu sai ba ka ba zama ne kafin sirri auren sirri ba da bambanci da zina shi sa ba yi da auren sirri a musulunci ba dole a yaɗa shi mai zina shi yake ɓoyewa mai aure baya ɓoyewa Sau da haka sai aka ce sai an yada auren da sai an yada wannan shine a kafa shaidu shine a kafa shaidu. Sau da aka haka kenan za a iya ɗaura aure tsakanin wali da wakilin miji kuma aure ya kullu amma fa ba za su tare ba sai an shaida wa al'umma musulmi ko a zo masallaci a ce jama'a jiya an ɗaura auren wani da wani ce, ku shaida kun shaida ai mun shaida shi kenan? suka samu wasu adalai guda biyu sai a ce su zo su shaida idan sun shaida shi kenan to amma abun da ya fi wannan shine a tara jama'a a yi sigan a gabansu su shaida wannan mustahabi ne ba wajibi bane shine yafi domin tsoron kada ana kulla auren nan sai ɗaya daga cikin su sai faɗi ya mutu idan mijin ya mutu Allah ya sa zama biloniya ne ya kuci sosai sai aka zo da banga ta ce ai ya daura mini aure ya ce ina shaida in ba shaida shi kenan ba ta fi gado ba kun ga an fara mata da me da gado ko ita ta rasu bayan an daura aure kafin a kafa shaida kaga zai gaje ta to sai a ce yace ta ne waye shaidan ka mu ba mu sani ba je sai kasa samun shaida domin wanda ya bayar bare zame maka shaida ba ko da karba so da ka dole sai an samu shaidu to ka ga rikici zai iya shigowa anan shi sa malamai suka ce abun da ya yafi shine a kafa shaidu wato shaidun ya zama suna nan a lokacin da aka kullawa wurin kaga ana kullawa jama'a kun shaida mun shaida shi kenan ba wani rikici ko da zai biyo baya ko da wani ya resu a wannan wurin ko ni ya kawo ta gardama ai shi kenan a riga an kafa shaidu shaidun nan ko dai mutum biyu adalai kamar yadda ya zo a hadisi la nikaha illa bi waliyin wa shahidi adli babu aure sai da wali da masu shaida adalai guda biyu hadisi ibn hibban masu shaida adalai guda biyu kenan idan adalai biyu suka shaida an ɗaura auren wani da wance kenan aure ya yi. amma idan fasikai guda biyu suka shaida wanda ba adalai ba to ba za a yadda ba don su ƙara su ba da shaida a gaban alkali ba inda rikici zai faru tsakanin miji da matan matan ta ce ba miji na bane ko miji ce ba ta bane to idan an je wajen alkali wa zai kafa shaida dole za a nemi shaidu ne adalai tun da ko shaidu adalai za a nema kun ga ko ba za su zama shaida ga aure ba tunda in rikice faru su za a nemo kun ga kenan shaida ba ta cika ba so da haka kenan dole a samu adalai shi yasa ubangiji ta lace wa ashidu zawai adlin minkum idan kai saki ka kafa shaidu adalai guda biyu to a saki ma aka ce ka kawo shaidu adalai ballantana kuma wajen kulla aure ballantana wajen wajen kulla aure to idan babu adalai guda biyu ya za a yi sai a yawaita shaidu ya samu mutum goma sha biyu kowane mutum shida ya tsaya a matsayin adali guda ɗaya kowane mutum shida ya tsaya a matsayin adali guda ɗaya ko a kotun an rasa adali za a nemo mutum shida su tsaya a matsayin adali guda ɗaya za mu karanta shi a ƙarshen tofatul hukam saboda haka kenan yawaita wato jama'a a wajen ɗaura aure yana da muhimmanci a tara jama'a ko da a ce jama'an nan ba adalai ba ne to yawansu ya kai su ba da shaida ko kuma ya zama a cikin akwai adalai akwai wanda ba adalai ba shi kenan ko adali dai aka samu sauran dukkanin su kun ko da mutum goma ne ko nawa ne sun isa su zama su tsaya a matsayin adali adali guda daya so da aka gayyan daurin aure yana da muhimmanci ai maza sun ce a shidu haza ne ka ku yada wannan auren da haka kenan yawaita shaidu ne ba kamar yadda wasu ke fahimta kamar bid'a ne wai a tara jama'a za a tara aure ba ina shaidu ne kuma shaidu duk lokacin da suka yi yawa abun ya fi karfi yanzu wasu kasashen ai ba sa ji daura aure ma sai a kotu sai a kotu sai ka je kotu ka ce kana son a daura maka aure da wance da wani yake idan aka je sai a rubutu sai a tura ka ma'aikatan cikin gida ministry of interior ka je can din sai an baka takarda sai an sa hannu an yadda lalle zaka aure ta sai ka zo alkali sai ya kulla muku aure alkali ya rubuta takarda shaidan cewa an aura maka isa ka sake koma wancan ma'aikata ta cikin gida su sake buga maka certificate takarda shaidan cewa an yarda da wannan auren naka a baka takardan shaidan ka ka aure wanci akwai kasashen da suke haka biya musu, kasashen larabawa to kaga duka don ame don a karfafa a karfafa abun ne akwai ma wanda suka wuce gona da iri suka sa doka ba za ka saki matarka ba ma sai a kotu sai ka je kotu sai sun taba wannan dokan ban san yanzu ko babu ita ba ko za ka ba dama ka saki matanka sai an je gaba da tari me hujjanka na ka saka in baka da hujja sai a hana ka sake mutum ba da yanci to amma abin da ake bukata dai shine shaidu musulunci ya ce in za ka aura ka kafa shaidu idan za ka sake ma ka kafa shaidu domin kada wani rikici ya biyo daga daga baya matarka ne ko kare su za ta gaje ka idan ka sake ta abin da za ka dawo da ita kai nan ma ka kafa shaidu so da haka ka dawo da ita ka kafa shaidu don a san ka dawo da ita kila gado zai shiga tsakaninku in za ka sake ta ma ta kafa shaida a tabbatar ba matanka bane daga ba wani rikici shigo ma ka riga ka sake ta wannan duka kada a samu wato ainihin matsala sai ma da yace fasighatun nutqu bima ta'ankaha min muqtadin ta'abdudan to fasigatu abinda ake cewa siga shine an firiti firti bima ankaha, da abinda kamar na aura maka min muqtadin ta'abbudan daga lafazin da yake hukunta har abada an yi wannan auren ba wai na dan lokaci ba shine auren mutuwa kenan wannan haramun ne ana nuna auren na sai mutuwa kawai za ta riba ko kuma lokacin da ka sake ta sai ce mustawdaha abun bayyanawa abun bayyanawa to shi lafazin asiga asalinsa shine kai amfani da lafuzan aure shine kai ce bima ka ankaha kaman ka anka kamar na aura maka kenan abinda ba na aura maka ma zai iya yi kenan masa malikiya na aura maka ita na na aura maka ita na karba shine lafazi biyu ne bunnan qur'ani yazo da shi da da hadisi shine zawwashtuka da ankatuka ولما قضى زيد منها وترا زوجناك كذا زوج يا فتو انا زوجا زوجتك na aura maka. shi kuma an katuka ya zo a hadisi an katuka ha bi mama aka mai alquran hadisin alwahi ba nasa za mu zo kansa wanda ta bada kanta so da haka na aura maka ita kenan akwai lafazin an katuka da kuma tuka. to wasu malamai sai suka tsaya akan wannan lafazin suka ce dole sai an yi amfani da lafazin na aura maka shine tuka ko an katuka suka ce in ba da wannan aka yi amfani ba auren bai yi ba dole sai da wannan saboda shi ne zuwa ƙura'ani da hadisi wasu malayan suka ce a'a ba dole sai da wannan ba duk lafazin da yake nuna ƙulla aure za a yi amfani da shi za ka iya cewa na aura maka zawajtuka ko an tuka ko ka ce wa haftuka ko ta saddaktu biha alaika ko kuma bitu halaka ko za ka iya amfani da shi in dai kana nufin aure ne na baka ita na mallaka mallaktuka na mallaka maka ita na maka sadakanta na siyar maka ita a bisa sadaki kaza to idan kai amfani ya danganta da al'adan gari, idan kai amfani da wani lafazi ko ba na na aurar maka ba to aure ya yi. to wannan maganan kuma ita tafi inganci saboda me saboda ya zo a hadisin alwahi ba na saha, wannan manzo Allah ya aura wata wanda ta bada kanta wa manzo Allah ba a ciki akwai mallaktuka ha imama na mallaka maka ita ka je ka kura mata qur'ani shine sadaki kaga an yi amfani da wani lafazin wanda ba na aure ba akwai ruwan da ta zo da wannan to shi yasa duk lafazin da aka yi amfani da shi a wajen kulla aure auren yayi in dai an ambaci sadaki an in dai an san cewa auren ne aka yi shi yasa ake son a faɗi sadaki yanzu aka ce an mallaka maka ita sai kuma aka ce sadaki dubu ashirin ai an san aura maka ne ba an mallaka maka ita kamar yadda ake mallakar da baiwa ba ko cewa kai an baka ita amma sadaki dubu kaza shikenan ai an aura maka ne ko sayar maka ita aka ce an sayar maka ita yin al'adar garin ana yin haka mun sayarwa wane wance a bisa sadaki dubu ashirin to kaga an san ba sayarwa ba ne don in sayarwa ne ba za a ce sadaki ba aure ne kenan so wanda magana ita tafi tafi inganci saboda ka'idan take cewa al'umuru bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha so al'amura ana musu hukunci ne da manufarsu me kake nufi da ka faɗi wannan lafazin aure kake nufi shi kenan aure yayi in ba aure bane kuma ba aure bane Ya zo a wata ka'idan al-ibratu fil uqudi bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani wato abin ake lura wajen kulle kulle kulle aure kulle ciniki kulle bashi ana lura da me manufarka kuma wace ma'ana kake nufi ba wai lafuzan ake dubawa ba da harufa ba a'a ana duba me kake nufi kawai wace ma'anar kake nufi amma ba lafuzan da kai amfani da su ba duk lafazin da kai amfani da shi yana iya wato ba da ma'anan abin da kake so in shi kake nufi yanzu idan ka zo mutum yana bin ka bashin dubu goma sai ka zo ka ɗauki ka ce ga dubu goma na baka ga dubu goma sai ka tafi sai daga baya zo ya ce ba ni dubu goma na ka ce a ana biya ka cewa kai ka bani yayi eh, na nufin na baka bashin da kake bina na baka bashin da kake bina shikenan bashinka ya biya ka biya bashinka ko ba za a sake neman ka ba saboda me ma'anar manufar ka ake dubawa ba wai lafazin da kai da kai amfani da shi ba to haka nan a wajen aure ma sai dai yana da kyau a kaurace wa irin waɗannan lafuza din wato a ce na aura maka na karɓa masa din to shi ka fita daga sabani ne duk malamai duniya sun yadda aurenka yayi amma in kai amfani da wani abu na baka na karba wasu malamin suna gabi ba duk da cewa zan tafi inganci yayi shi ta mai jamia? ina cewa laysa fil uqudi alfazun muta'abbadun biha duk abin da ya shafi kulle kulle na ciniki na haya na aure babu wasu lafuza da suka zama lafuza ne na ibada wanda dole sai su wanda zikiri bane zikiri ne ke da lafuzansa na musamman amma wannan mu'amala ce duk lafazin da aka yi amfani da shi in an gane me ake nufi to wannan lafazin wata wannan ya yi saboda aka aure ya yi, wani babu wani damuwa sai ce wa rub'u dinarin a al musdaki, wa salil aksari haddin martuki. martuqi wa rub'u dinarin rub'in dinari aqallu al-musdaqi shine mafi karancin al sadaki Wale salil aksari haddin martuki. amma mafi yawan sadaki kuma bai da haddi a mazhaban malikiya sadakinka kar ya gaza rubu'in dinari yanzu kama ce dubu ashirin da biyar misali ko da shida kar ya gaza haka idan ya gaza a wurinsu aure bai yi ba aure bai yi ba amma mafi yawancinsa ko ba da iyaka wannan kuma malamai sun yi ijma'i su me dalilin su na cewa aure bai yi ba in bai kai in dinari ba sun yi kiyasinsa ne da da sata manzala sa kuma yake la tuqra'u yadu ya illa fi rubu'i dinarin fa fa'ida hadisi imam muslim ba a yanke hannun barawo sai ya saci rubu'in dinari ko abun da ya fi rubu'in dinari sai suka ce to ai tun da shi ɓarawo gaba za a yanke masa in ya saci rubu'in dinari ita ma ai mace in an aure ta za a yanke mata gabanta na budurcinta na budurcinta shi yasa ita ma rubu'in dinari ne zai sa a yanke wannan wannan gaba din wannan shi ne dalilin su amma mafi yawan malamai suka ce a'a sadaki yana halatta da abin da bai kai rubu'in dinari ba me ya sa saboda farko wancan kiyasin da aka yi ba ya su nema alfari domin wannan laifi fa za a yanke masa hannu ita goma ta laifi ta ne sannan kuma wannan ya jawa kansa ne ya jawa kansa ne ya ji ya ɗauki kan wani ne ba da izinin sa ba shi kuma wannan mace za a sadu da ita ne da izininta da sonta za a guzar mata da so da haka akwai bambanci wancan babin laifi wannan kuma babin ibada ita za su yi su zama ɗaya so da haka kenan aure shi akwai darajawa da karramawa a cikinsa kuma ko nawa aka bayar ma ba a biya ba an dai ba da sadaki ne kawai don kar a ce ba a yi ba sadaki ba shari'a ta riga ta ta shirɗanta dole sai da sadaki sannan na biyu kowace mata ne take da budurcin idan ba zaura ce fato me aka yanke mata babu ta aka kire mata kuma ita ma dole a yi sadaki idan ko budurwa ce wanda ba ta da budurcin fa ya faɗi saboda yawan tsalle ko ɗaukar kaya ko saboda girmanta saboda shekarunta ko Allah ma ya halitta ta babu budurcin akwai wanda ake halittan ta babu budurcin gaba ɗaya saboda haka in kawai mace kasa ta babu budurwa ba karka ce ko ta yi zina ne sai dai in an santa da zinan dama to kaga wannan kiyasin bai ba sannan suka ce dalili na gaba dalilin hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim wannan mata da ta zo kamar yadda sa'al bin sa'id as-sa'idi yake cewa wata mata ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya ni inni Habu laka nafsi ko ahabtuka nafsi na ba kaina kai na ba ka kaina wato ka aure ni kenan manzo sama sai daga idon sai kalle sai kalle sai sun koyar da kansa sai gaba ta masa ba sai shiru matan nan ta tsaya ta tsaya ba a bata ansa manzo Allah ya ji nauyin ce ba na bukatun ki ko ba zan aure ki ba can da ta dade tana tsaye sai wani mutum ya tashi sai ya ce ya rasu ka aura min ita in baka bukatanta ni zan aure ta manzo Allah ta sawa kuma wali ne <laughs> zai iya aurar da ita ko ba da izinin yayanta ba sai ya ce ka je ka kawo sadaki sai ce ba da kuma ita ka je ka nemo ya zaga ya dawo bai samu sadaki ba manzo sama ya ce ka je ka nemo ko da ko zubbe ne na karfe ko zubbe ne na karfe ka je ka nemo shikenan sai je zaga ya bai samu ba zubben karfe fa yau ce naira ɗari biyu ba har yanzu ni ko kyauta kaman shi ma baran sa shi ba wasu malamai ma sun ce bai halatta ba sa zobe karfe ba ina azurfa kaga ba ya kima kenan to sai aka ce ya je nemo ya je za a bai samu ita talashi ba da kuma sai zanin sannan wannan gyauton sa da yake daurawa manzo Allah sai sai to ya za a karbi gyauton kan an baka shi zaka tafi kirara ne in an barka da shi kuma baka bata sadaki ba kenan ne ya tsaya tsaya har ya kama hanya ya tafi manzo Allah ya kira shi ya jiyo ya ce akwai wanda ka shi na Qur'ani yake na hadisi kaza da kaza da kaza manzo Allah sai ya ce zawwajtuka ha imama akamil Qur'an na aura maka ita ka karantar da ita abinda ka haddace na alqur'ani a wata riwaya zawajtuka fa'allimha min alqur'an isa ka fassara bima ma aka min alqur'an da karantarwa ka karantar da ita wato ladan karantarwan shine me shine sadaki za mu zo kan sadaki yana iya zama kima ba dole sai ya zama kuɗi ba yana iya zama ijara aikin kuɗi ba dole sai ya zama wani abu na na kadara ba to da haka sai aka aura masa ita muhallu shahi shine wannan mutumin an ce zai nemo zobbe na bakin karfe shi kan karantar da qur'ani ba mu san nawa bane kima zaki da zai kawo miliyan biyar ma karantar da wasu surori amma da aka ce nemo zobbe na karfin nan inda aka kawo shi kan da ba za a aura masa wani kaga sai ɗari biyar ma za ta iya yin sadaki ko da ka zance wafi inganci sadaki bayi da me bayi da karanci ko nawa ne kar mutane su matsa kansu wasu rubu'in dinari ko dubu goma ko dubu biyar gwargwadon halinka gwargwadon abun da za ka bayar to sai ce mafi yawan sadakin kuma bai da mai wale salil aksari haddun martufi mafi yawa kuma bai da haddi in ka dama ka ba da miliyon ɗari ma Allah ne ya koro musu arziki yi eh, Allah ne ya koro iyan arziki Allah ya kasa zama miskinai ne sai kafa mai kuɗi ka zo za ka wari yarsu ka ba su miliyon ɗari shi kenan yarsu ta jawo musu arziki ba za a ce haramun ne su karba ba dalili shine ubangiji ta lati wa in aradtu mustidala zawjin makana zawjin wa atitum idahunna findaran fala ta'khudhu minhu shay'a idan kana son ka canza wata mata ka sake wata ka aure wata bayan wacce da aka sake ka ba ta kuɗi mai yawa shine kintaran sadaki to karka yadda ka kwace A ana Allah ta ya mace sadaki da kintaran kintar shi shine almalul kasir dukiya mai yawa a wajen larawa ba za ka kwatanta ka ka ce kamar kaza ba dukiya mai yawa kawai to tunda ubangiji ta'ala ya nuna dukiya mai yawa tana iya zama sadaki to kenan sadaki bai da iyaka bai da iyaka kuma hadisi ya inganta cin sai muslim abu salama bin abdurrahman ya tambayi aisha radiyallahu anha ya ne maza su yi sadakin matansa aisha ta ce kowace mata an ba ta fintai asharata uqiyatan wa nashan uqiya goma sha biyu da rabi ka san me uqi nashan shine rabin uqiya kowace uqiya da dirhami arba'in ne dirhami goma sha biyu da rabi zai zama dirhami ɗari biyar dirhami ɗari biyar kenan dirhami ɗari biyar manzo sama yayi sadakin matan sai ce haka ne sadakin matan sai banda ummu habiba wanda na tashi ba da sadakin ta ita kuma sadakin ta ya wuce nan ya wuce nan to ita da dinari akai to dirhami ɗari biyar din nan a yanzu in za ka yi lissafin sa kowane dirhami ɗaya kai dubu goma dubu goma sau ɗari biyar zai baka miliyan biyar ne miliyan biyar to kaga wannan an yi sadaki da miliyan biyar kenan yanzu aka da miliyan biyar bai zama bai zama haramun ba ba ni iskali a cikinsa sannan sai na umar abin nan ah, wannan ya ruwaito hadisi wato abin nan musnad na abin nan sa'idin mansur cewa sai na umar wata ran a hudubansa ya zo ya ce ya ku jama'a don kar ku dinga tsadanta sadaki kada wani ya wuce sadakin da manzala sama ya bayar kada ya wuce dirhami ɗari biyar don na ga mutane suna tsananta wajen sadaki inda ya gama ya sauka kan jimbarinsa to ta mata ta tare shi ta ce ya amiran muminina a kitabullahi nattabi'u am qawlan littafin Allah za mu bi ko magananka tace eh ce littafin Allah za a bi amma menene sai ta to ka ce kar a wuce sadaki dirhami 500 bayan ubangiji ta lati au abun nan wa atitum idahunna qintara kuka bada sadaki dukiya mai yawa qintaran kuma ya wuce dirhami 500 yace eh lalle gaskiya ne yace kullu nasi afqahu min umar yace kullu adi afqahu min umar yace kowa fi umar fiqhu sai fada sa uku sai koma kan bari yace azun na hana ku mutum ya ya zurfafa wajen ba da sadaki amma yanzu na fasa wannan mutu ya je duk abin da yake dukiyarsa na janye wancan kawan na bayar din sau da aka sai ya ba da wato sai buɗe kofa za a iya sadaki kowane iri ne sau da aka sadaki kenan yana iya zama ko da dukiya mai yawa ne amma sai dai har yanzu akwai hadisin manzala sun ake cewa khairu sadaki aisaru mafi alkhairin sadaki shine wanda yake sauki khairu a'azamun nisa'i barakatan aisaruhunna mauna matan da suka fi albarka sune waɗanda suka fi wato saukin ɗawainiya a wajen auren su wannan kuma kaga yana komawa al'adan gari da halin mutum idan a al'ada ba a tsanantawa ka je ka tsananta ko da kana da hali ka wuce gona da iri don za ka jawo auren ma ya yi tsada kuma idan kuma ana yin sa a al'adancin ma sai a duba halin ka kai kana da shi ne ko baka da shi idan baka da shi kai daidai gwargwadon ka karka ce sai kai irin nawa ne kila wani in ya kashe miliyon biyar za a ce bai kashe kuɗi ba saboda shi miliyoniya ne bai kuɗi ne sosai kai kuma ka kashe dubu ɗari biyar ma za a ce ka kashe kuɗi da yawa to ka matsa a kanka so da haka idan an zo aure sai a duba halin mutumin da halin yarinyar ita yar waye ne me matsayinta me matsayin angon cikin nan sai a sauƙaƙe abubuwan su kayan da za su kawo maka su kawo maka daidai wa da daidai halinsu sai ma kayan da za ka kai musu ka kai musu daidai daidai don mu yanzu ba maganar sadaki ake ba sadaki kam ko dubu talatin ka kawo ka bayar ba mai yin korafi dubu hamsin ba mai yin korafi amma a kayan aure nan ne ake samun matsala to nan ne ake tsanantawa so da aka bangare duka biyu kada a tsananta auren zai fi albarka don an riga an bata maka rai tun ba a je ko ina ba to kaga auren kuma cikin masifa zaka zauna da yarinyan kana kallon ta karya maka jari iyayen sun matsa maka har jarin ka ya karye kullum ka kalle ta zai ka jawo shinta kana cikin walwala tun da ka aure ta aure jarin ka ya karye to karka matsawa kanka don bukata na yau da kullun walwala yau da kullun ya fi akan abin da zaka zo ka ka kashe a lokacin biki shikenan aure ya watsa ya bar wawa da bashi kowa ya watsewa ne ya aure kai kana nan kana shan wahala kana bin garin ba a sani ba ana ta maka murna gara ka dan rike yan kuɗinka kadan daidai gwargwado bayan an yi aure ka dan dinga walwalanka amaryanka ta san cewa ta shiga daula ta samu ci gaban rayuwa fiye da yadda take gidansu idan an yi haka auren sai ya fi sai ya fi albarka kamar yadda ya a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ta ya kara mana imani da tsaron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh